wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa barakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai bisa sake hada mu a wannan yammaci na ranar Laraba a yau uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi da biyar daga birnin maka zuwa Madina wanda ya daidai da yau sha uku ga watan ainihin wato uku shekara ta da da ashirin hudu miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata na ramadanu a wannan masallaci ƙarƙashin masjidul huda da ke wannan unguwa ta daura gra katsina state gabanin mu fara tafsiri a bisa al'adar da muka ɗabi'antar da kanmu insha Allah za mu ji wasu daga cikin tambayoyin da 'yan uwa suka aiko mana alabashi mu tashi daga inda muka kwana a jiya aya ta 247 da da bakwai izinin Allah a wannan tambaya wata 'yar uwa ce ta turo dangane da wata matsala ko kuma wata tambaya da take neman sani a kanta gashi kamar haka take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu take cewa malam barka da warhaka Allah ya amsa Allah ya amsa mana baki daya dan Allah malam a taimaka mun da amsar wannan tambayar tambayar ita ce Allah ya jarabce mu da dan uwa mai halin shaye-shaye kuma baya sallah sai dai yana azumta watan Ramadan kuma mu muke ciyar da shi shin ya halatta mu ci gaba da ciyar da shi duk da baya sallah shin idan muka ci gaba da ciyar da shi akwai ladan wannan ciyarwa din to wannan shine tambaya da take yi a kai shaka babu shaye-shaye ba ɗaya ba ƙaramin illa ba ne kuma ba ƙaramin laifi ba ne a gangar jikin ɗan adam ballantana kuma a mahanga ta shari'a ko da musulunci bai zo ya ce komai akan illar shaye-shaye ba ya ishi mu gane illar shaye-shaye mutum yadda yake tozartar da dukiyarsa na farko yadda yake tozartar da gangan jikinsa yadda yake tozartar da hankalinsa shi yasa Allah maɗaukakin sarki dukkanin wani abu da zai bayu zuwa harkar maye Allah maɗaukakin sarki ya haramta kuma babban abin da yake na maye shine giya Allah ya ce innama khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al adawata an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salat fa hal antum muntahun ma'ana da wannan aya ita ce ta hudu ta sauka take nunin tahriman batan qati'an haramci na kai tsaye dangane da abin da ya shafi sha'ani na giya wani zai ce to ai ba giya yake sha ba wataƙila yana ta'amuli ne da wasu ƙwayoyi wanda za su bugar da shi su sa ya fita daga cikin hayyacinsa to ku gane ka'idar 'yan uwa namiji ne ko mace babba ne ko ƙarami duk mutumin da ya ta'amuli da kayan maye wanda ya gusar masa da hankali wannan abun haramun ne a musulunci haramun kuma haram in aka ce maka kuma haramun matukar baka daina wannan abun ba za ka haɗu da fushi na Allah maɗaukakin sarki dukkanin wani mai ta'amuli da kayan maye ba za ka taɓa sa da tsayayyen hankali nagartacce ba kuma ba zai taɓa zama jagora na gari ba kuma ba zai taɓa zama abun koyi wa 'ya'yansa ba ballantana al'umma ga baki ɗaya shaye-shaye ba ƙaramin illa ba ne ƙwarai da gaske to da take tambaya a nan allah ya jarabce su da yaro wanda yake shaye-shaye a gidansu dan uwansu ne kuma har ta bayu baya sallah to a wannan kaɗan daga cikin aikin giya ko kuma harkar maye harkar maye ita ce take sa ka gaɗa ya kama hannu ya mari mahaifinsa mai sauƙi ma kenan ko kuma mutum ya ɗaga diga malam a kano an yi wannan kes ɗin mutum ya ɗaga diga ya sarawa mahaifinsa har lahira wani kuma ma mahaifiya uwa uba ya samu ya kai ta har lahira in ba harkar kwaya ba ai ka san babu abin da zai aiwatar da wannan duk al'ummar da ta jagorantar da maye cikinta to halakakkiyar al'umma ce kabbir alaiha arba'a za ka yi mata kabbara rantsatsu guda hudu ta gawa kawai to tambayar ki anan yar uwa tabbas Allah ya jarabce ku da wannan bawan Allah to amma kuma jarabtar ku da aka ba za ki ce wannan idan ya sha ruwa ku daina bashi wannan abin buɗe baki ba abin buɗe baki da za ku bashi za ku samu ladan ku a gurin Allah maɗaukakin sarki saboda Allah yana son ai iftaru sa'ib ma'ana a ciyar da wanda ya azumi kuma yana kokari yana azumin ku gane shi azumi shi yasa aka ce babu abin da ke kusanta Allah cikin sauri bawa ya sami ikhlasi cikakke sama da azumi duk shaye-shayen mai shaye-shaye duk laifin mai laifi da wahala ka ga fi na hari ramadan a tsakiyar rana ya je ya aikata wani aiki na ba daidai ba yana jin nauyi hakan ba daidai ba ne ko mai bushe-bushe ne ko wanda aka jarabta da sigari za ka ga zai iya ƙoƙari ya bar wannan shan sigarin ko shan kwaya amma fa ana cewa Allahu akbar Allahu akbar an sha ruwa to wani da ita zai busa a je dai ai an rage hanya ko Yau yawa da ba sha ta an hari ramadanu ba in dai kana yi kuma kana sallah wallahi za ka daina to da ka uwa ki ci gaba da yi masa addu'a jarabta ce Allah ya ɗora muku idan ana yi masa addu'a ana ƙoƙarin yi sallah ɗin to wannan azumi ɗin da wannan sallah sha Allahu za su hana shi wannan harka ta ƙwaya da yake yi kuma dama ce azumin watan Ramadan ku kai ƙararsa wajen Allah wannan tsakiyar dare ɗin ku kai ƙararsa wajen Allah maɗaukakin sarki Allah zai yaye muku wannan lamari na shaye-shaye ba ita ba da dukkanin wanda aka jarabce su da wannan yanayi na shaye-shaye ko kuma da taɓarɓarcewar tarbiyya wa 'ya'yansu da izinin Allah Allah zai kawo ɗauke zai kawo magani na wannan lamarin kuma ladanku yana nan cikakke da izinin Allah cikin ciyarwar da kuke kada a gaza a ci gaba da wannan abin da ake Allah ya ba da lada. tambaya ta biyu wanda a yau akan ta za mu tsaya yake cewa ko take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam ina maka fatan alkhairi ni ma haka malam da Allah ana yin itikafi do da shi itikafi yasa da Hausa kenan ana yin itikafi na kwana takwas kadai na'am i'tikafi babbar ibada ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi i'tikafi matansa su ma sun yi i'tikafi bayansa sallallahu alaihi wasallam i'tikafi shine lazimtar masallaci da niyyar bautar Allah madaukakin sarki akwai siffofi na itikafi wanda idan lokacin ya matso za bayani da kwaɗaitarwa a kansa da izinin Allah amsar shine na'am akan iya yin itikafi na kwana takwas ko ƙasa da haka ko sama da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi i'tikafi sahabbansa su ma sun i'tikafi gwargwadon yadda ka samu kanka idan ba ka da commitment sosai sai ka shiga na i'tikafi na kwana da yawa musamman goman karshe din nan ka raya ta da i'tikafi dan uwa idan ko baka samu haka ba kwana takwas din ma yayi kwana bakwai ma yayi kwana gwargwadon abin da ka samu based on your yanayinka da ka kasance kada dai a ce watakilan ba kai ba kaɗan ɗin ya fi a ce ba kai ba ko na kwana ɗaya ne ana yi ina fata mun fahimta ah. ballantana na kwana takwas to Allah maɗaukakin sarki ya kai mu wannan lokaci ya amfanar da mu abinda da za mu ji da kuma abinda da za mu gani a cikin wannan wata ya sa muna daga cikin 'yantattun bayi da ake 'yanta su daga cikin wuta zuwa aljanna ya kawo mana ɗauki a cikin wannan ƙasa tamu inda aka samu fitintunu na irin kidnapping da ɗauke-ɗauke ubangiji allah ya kawo musu ɗauke allah ya zaunar mada da mu lafiya ya ba mu aminci da arziki mai ɗorewa wannan gari namu na daura na'am ni ma na zama dan daurayi ko na zama badaure Allah ya kara zaunan mana da shi lafiya yana ɗaya daga cikin garuruwa waɗanda suke mafiya aminci a ɓangaren ainihin wato arewa to Allah ya kara zaunar da shi lafiya da sauran garuruwan mu baki ɗaya inna waliyu dhalik wal qadiru alai na'am malami Allah ya ce aya ta 247 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين آية تدريبيو دا سبا دا أربعين دا بقوي كاكرن تاتا وقال لهم نبيهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا نعم قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ubangiji Allah ta'ala yace wa لهم lahum har wa yau annabin nan nasu yace inna Allah haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki qad ba'atha lakum taluta malikan Allah ya naɗa muku ya jagorantar muku da ƙaluta a matsayin sarki gare ku qalu sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina ta yaya zai zama ta sarki akan mu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu alhali mu ne muka fi cancantar mulki da shi walam yu'ta sa'atan min al mal ba a bashi wata yalwar dukiya ba talaka ne bai kai mu matsayi ba qala annabin nan yace inna allaha astafahu alaikum Haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi a kanku wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism kuma Allah ya dade shi da yalwar ilimi da kuma yalwar girman jiki wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana ba da mulkinsa ga wanda ya so wallahu wasi'un Allah kuma mai yalwa ne alimun mai cikakken sani ne wannan aya mun ji fassara ta irin haka a jiya mun yi abin da ya shafi wani bangare na bayani a cikinta amma muka ce ɗaurayar sai a yau da izinin Allah gabanin mu shiga ayoyi na gaba a jiya idan kun tuna muka ce a cikin nan Allah ya ɓangarantar mana da wasu ɓangarori waɗanda ake nuna manyan al'umma a cikin mutane daga ciki akwai jagoranci akwai mulki lokacin da annabin wannan lokaci malamai sun yi saɓani a kansa amma da yawa suka ce shine ashmawil wanda yake cewa inna Allah qad ba'atha lakum taluta malikan ma'ana Allah ya nada muku taluta a matsayin sarki tunda kun zo kun nemi cewa ib'ad lana malikan nuqatil fi sabilillah a sa mana sarki mai yaƙi a ƙarƙashin sa dan ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki to a tunaninsu a cikin wata tabaka ma'ana a cikin wasu mutane a nan ne za a samu wannan jagorancin amma sai Allah ya jarabce su sai ya ɗauko shi a cikin inda ba a yi tsammani ba ba daga cikin sibutun nubuwa ba ba daga cikin sibutul mamlaka ba ma'ana ba daga cikin zuriya da ake samun annabta ba ba daga cikin zuriya da ake samun abin da ya shafi sarauta ba don haka suke ganin yaya za a fifita tsaluta a kansu Allah maɗaukakin sarki ta harshen annabin nan ya ce Allah istafahu alaikum Allah shi ne ya zaɓe shi to a daidai nan muka ce akwai maganganu da ya kamata mu ƙara fito da su fili lafazin istifa yan uwa zaɓi na Allah maɗaukakin sarki in ya zaɓi mutum to Allah ya zaɓe shi yakan zaɓi mutum ya ba shi annabta yakan zaɓi mutum ya ba shi ilimi ya zama malami yakan zaɓi mutum ya ba shi dukiya zama mawadaci mai arziki yakan zaɓi mutum ya ba shi mulki jagoranci ana so ko ba a so kuma dole a yi masa biyayya ina fata fahimta duk waɗannan ɓangarori istifa'i ne na Allah maɗaukakin sarki akwai abin da idan mutum ya yi aiki zai iya samu akwai kuma wanda duk aikinka duk wahalarka sai Allah ya ga dama ba aiki ba ne ke bada shi misali annabta muka ce annabta istifa'i ne ba iktisabi ba iktisab ma'ana mutum mai aiki ya nemi annabta ya yi wata wahala da za a ce yau to ka zamo annabi babu shi a falsafar musulunci amma a wasu addinan akwai kamar yadda jiya na ishara a kan haka a musulunci idan ka ga mutum ya zamo annabi ko manzo to wannan allah ne ya ga dama ya bashi allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas har muka jawo aya Allah ya ce wadkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar wa innahum indana laminal mustafain al akhyar zababbu ne su a wajen Allah madaukakin sarki to bayan wannan martaba ta biyu cikin al'umma da take biye wa annabta shine martaba ta jagorancin ilimi ma'ana malamai kenan shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ulama warathatul anbiya abinda annabawa suka tafi so ka bari shine ilimi malamai an jagorantar da su ne domin suna kan gwadaban abinda annabawa manzanni suka zo suna ainihin wato ah, tabbatarwa akan wannan bayan wannan tsabaka to shi kuma malinta ko malami ko ɗalibin ilimi ba wai kawai wahayi ake mutum a ce ya zama malami kamar annabi ba a wallahi sai ka wahala sai ka nema babu wanda zai ce ba zuwa makaranta ba zuwa ya nema ba wahala haka kawai a kaɗa masa ƙararrawa a garinsu a ce ya zama malami ba haka abin yake ba wani duk karantun shekarunsa wani duk girman shekarunsa idan ya baka mai rayuwar neman iliminsa idan aka ce ka bi wallahi ba za ka bi ba to yaya lokaci guda kuma watakila don ka gashi yana kyalkyalkyalkyal ka ce ina ma ka zama shi da idan ya baka wahala ba za ka fara bin wannan hanyar ba ina fatan fahimta to iktisab ne ake sai ka wahala sannan ka samu irin wannan man talabal ula sahiran layali idan kana son irin ɗaukakan nan to za ka ɓata lokacin dare ne in ji malamai to kaga kenan idan ka tara wannan wahala taka to sai kuma ka miƙa wa Allah lamarin to idan Allah ya ga dama sai ya baka wani ɓangare na ilimi wa ma utitu min ilmi illa ƙalilan ba a baku komai na ilimi ba face wani abu ɗan ƙanƙani duk ilimin mai ilimi idan ka gan shi wallahi abin da aka jahilta yana da yawa idan wai ka haɗa shi da ilimi na Allah buwaye gagar ba dau gagar misali to ilimi ana neman sa ana wahala domin a same shi haka shi ma ko in ce ita ma dukiya idan ka ga mutum mawadaci mai arziki mai dukiya cikin al'umma ba haka kawai shi ma aka kaɗa masa ƙararrawar ya yi kuɗi ba na'am Allah yakan azurta mutum lokaci ɗaya idan ya tashi yana nema amma ba sunnar Allah ba ce wai mutum yana daga kwance babu ci babu zuwa ko ina ba shi da wani experience na kasuwanci ko nema ko kaza a'a me kake jira ina jira ma'idatan minas sama'i ne ma'ana wani abinci daga sama ya zo to kai annabi ne da za a yi maka haka kai ba annabi bane ballantana a ce anzil alaina ma'idatan minas sama irin waɗannan zane su ake a lokacin baya e a tafi a nema fabtahu inda Allah rizqa ku nemi arziki kaɗai a wajen Allah maɗaukakin sarki amma ka ce kai ba za ka je ka nema ba ba za ka wahala ba za ka yi kaza ba ai babu wanda yake a kwance kuma ka gan shi ya zama wani duk wani idan aka nuna maka shi aka ce ga abin da ya zama idan ka ba diddigin tarihinsa sai ka ga ashe ya wahala to don haka dole sai an yi tukuru sai an wahala it'abil an ka wahala a yanzu gobe sai ka zama ka zama wani abin sha'awa a cikin al'umma ina fata fahimta to haka sha'anin dukiya take haka shi ma mulki mulki ba lokaci ɗaya za ka ga mutum ya tsalle ya zama wani abu yanayin da ya zama ba ya wahala ya fito an kada shi ya fito an kada shi ya zuba kuɗin ya wahala ya yi kaza daga ƙarshe da ƙyar da su ɗin goshi sai ka ga Allah ya ara masa lokaci ya jarabce shi dukkanin waɗannan jarabta ce wallahi da ilimin da dukiyar da mulkin dukkaninsu jarabta ce wanda ya daidai Allah zai ba shi daidai wanda ya kuskure a cikin waɗannan hanyoyi ne na ɗaukaka cikin al'umma wallahi sai Allah ya ƙasƙantar da shi mafi ƙasƙancin ƙasƙantattu a duniya malami ne mai mulki ne mai arziki ne Allah ya ba shi damar da zai nemi aljanna cikin sauki saboda suna da alfarma ta daban da wasu ba su da irin wannan alfarma amma idan ba su utilizing din wannan damar da suka samu ba to Allah kuma zai kama su da laifin da ba za su iya kubcewa a gurinsa ba Allah ya gane da mu Allah ya ba mu ilimi da dukiya da mulki masu albarka to don haka malamai suke cewa ƙaluta anan an fifita shi saboda duk cikin lokacin banda annabi ashmawil ba wanda ya kai shi ilimi ba wanda ya kai shi ilimi shi yasa aka ce ya je shi ne sarki a baya banu isra'il tasusuhumul anbiya annabawansu su ne jagororinsu idan za a sami mai mulki sai an zo wajen annabi me za ka ce me tsari da kaza da kaza shi kuma duk wani basarake mai mulki baya raba hanya tsakaninsa da wannan annabi shi annabi shi yake karban wahayi daga Allah me ake so a isar shi kuma sarki shi yake zuwa wajen annabi ya a ce ga abin da ake so a yi kaza da kaza da kaza ina fatan fahimta kaga tsakanin sarki da annabi annabi ne a sama sarki kuma yana karɓar koyarwa daga wajen wa daga wajen annabi ashe a yau da za a haɗa tafiya mai kyau tsakanin malamai magada annabawa da mahukunta a nufaci Allah da gyaran al'umma za a kawo gyara ba kaɗan ba a cikin al'umma amma idan aka kuskure aka shigo da san rai da san zuciya to shakka babu Allah zai zara taimakonsa sai a bar iyawar kowa ta playing a wannan yanayin amma a hakan ba za ka ga an samu nasara ba to Allah ya ganar da mu daga baya sai aka zo akan iya samun masu mulki da kuma annabta a haɗe annabi ne kuma basara ke. wannan duk banu isra'ila haka allah ya tara musu wannan falala ɗin da annabi daban sannan ga masu mulki to sai aka zo aka haɗa musu ga annabawan ga kuma su ne masu mulkin kama annabi dawud kama annabi sulaiman alayhi salatu wassalam kaga annabi dawud ai shi yayi addu'a ma cewa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya allah ka bani mulkin da baka taba ba wani irinsa ba ya allah kai mai mai baiwa ne da yawa kaga Allah kuma ya ba wa ainihin wato annabi ba Dawud ba annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam ya ba annabi Sulaiman wannan mulki iya mulki malam duk duniya babu wanda ya shimfiɗa mulki irin mulkin annabi Sulaiman ga mulki ga ado ga kwalliya ga kwalisa ga dabbobi ga aljanu ga mutane ga kowa da kowa waye zai iya wannan mulkin duk mulkin ka a yau iyakar mutane ne a mutanen ma akwai kangararru ba akwai wanda idan ka ce a'a za su iya fito maka protesting su ce ba sa so da kaza su yi ta baka ciwon kai kuma dama misali dokar ƙasa a wani lokacin ta ba su dama a yanayin irin wannan to amma shi ba mutanen kaɗai ba hadda aljanu hadda dabbobi hadda tsuntsaye a tsuntsayen ma akwai malamai malaman ma akwai masu hankali ina fata mun fahimta wata faqada tsaira faqala maliya la aral huda huda maliya la aral huda huda am kana min al ghaibin la u'adhibannahu adaban shadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin amma kaga da ƙarshe ashe ya zo masa da wani labari ne mai daɗin da bai sa an kashe shi ko an masa azaba ba in ne wajattum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim wajattuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah izuwa dai karshe ma'ana shi ashe ya je ya hango wata basarakiya ya hango wani mulkin da duk mai mulki yana son ƙarin daɗin mulki duk mai mulki baya so a feshi duk mai mulki baya so ya kare duk mai mulki baya so ni'imar nan ta tafi ni'ima ce idan ya amfani da ita to sai annabi suleiman ya ce wace ita a je a gano a je mata da labari a isar masa da saƙonmu shin za ta zo da imani da musulunci ko ba ta san labarinmu ba ne idhab ilaiha idhab ilaihi ka je haka za ka ji saƙon je ka zuwa gare su je ka zuwa gare su amma ka da ƙarshe kuma ta yadda ta sallama wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin to annabi Sulaiman ya take kowa a mulki Allah ya bashi annabta kuma ya bashi mulkin kowa mutane da aljanu da kuma tsuntsaye da dabbobi da jamadat da dukkaninsu gabaki ɗaya to idan kai amfani da abubuwan nan gaba ɗaya hanya ce dodar cikin aljanna a gefe guda kuma idan ba a samu haka ba to hanya ce kuma ta shiga wuta Allah ya ganar da mu wallahu wasi'un Allah mai yalwa ne alimin kuma mai cikakken ilimi ne wa qala lahum nabiyuhum wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين wa qala lahum nabiyuhum har wa yau annabin nan nasu yace da su inna ayata mulkihi yanzu ba sun yi jayayya da tsaluta ba sun ce su ba su yadda da shi ba sai an ba su shaidar me zai tabbatar mana alamar ɗaluta wai annabi ne a ɗaluta cewa sarki ne sai annabin nan nasu ya ce inna ayata mulkihi alama da shaidar cewa cancantar mulkin ɗaluta an ya atiya kuma tabutu shine wannan akwati zai zo muku wani akwati za mu ji meye kissarsa yanzu fihi sakinatun min rabbikum a cikin wannan akwati akwai nutsuwa daga ubangijinku sannan har wa yau wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna akwai sauran kayayyakin da zuriyar Annabi Musa da Haruna suka bari a cikin dai wannan mala'a akwati din tahmiluhul mala'ikatu wannan mala'iku za su zo suna ɗauke da wannan akwatin inna fi la ayatan lakum lalle a cikin wannan lamari akwai aya babba gare ku in kuntum mu'minin idan kun kasance ku da gaske kuna neman shiriya domin ku zama masu imani ne to a nan gurin yan uwa menene wannan akwatin yaya kissarsa take malaman tafsiri suna tattaunawa dangane da sha'anin wannan akwati shi akwati ne wanda suke cewa asalinsa lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu alaihi salatu wassalam an zala tabutan alaihi sai ya saukar da wannan attabut attabut shine a sunduk ma'ana wannan akwatin suka ce a ciki akwai surorin annabawa da yawa a cikin wannan akwati din an gane fakana inda adam ila an mata to wannan attabut din yana wajen annabi adamu alaihi wassalam har lokacin da ya rasu ya bar duniya thumma ba'da dalika inda shi sannan bayan annabi adam wannan akwati ya zomo yana wajen annabi shethu shine bahaushe yake cewa shetu ko annabi sheth bitha to ya zamo yana gurinsa bayan shi sun rasahu auladu adam sai 'ya'yan adam annabi adam suka dinga gajiyar wannan akwatin mai girman tarihi ila an balaga ibrahima har lokacin annabi ibrahim salatu wassalam sun ma'ada inda isma'il sannan sai ya zo a wajen ɗansa annabi isma'il tunda annabi isma'il shine ai babban ɗan annabi ibrahima ko thumma inda yaqub sannan ya zo a wajen annabi yaqub thumma kana fi bani isra'il ila an wasala ila musa sai ya zamo banu isra'ila suna gadon wannan akwatin har lokacin annabi musa alaihi salatu wassalam fakana musa ya da'u fihi taurata to annabi musa yana sanya attaura a cikin wannan akwatin wa mata'an min mata'ihi da kuma kayayyakinsa yana sanyawa a cikin wannan akwatin fakana عنده إلى أن مات موسى ثم تداولته أنبياء bani Isra'il bayan annabi Musa ya rasu sai. annabawan banu isra'il suka wanzu suna kai komo suna rike da wannan ainihin wato akwati ɗin ila waqti ashmawi har zuwa lokacin wannan annabi na yanzu da muke kawo mai wannan kissa tasa an gane to wannan shine kissar wannan akwatin yana da girman sha'ani da girman daraja amma ko wannan kissar ta akwati ba wai a qur'ani ta zo ba ba wai annabi bane ya faɗe ta to a ina muka same ta isra'iliyat su kuma isra'iliyat na sha bayanin me ake nufi da wannan labari na banu isra'il wannan din da aka ji irin wanda ake karɓa ne shi yasa ni ma na gaya muku ba wai shafa labari shuni ba ne a yana da asali a cikin littattafa na malaman tafsiri kamar yadda nan imamul bagawi ya ainihin wato kawo shi to wai akwatin nan me a cikinsa Allah ya ce fihi sakinatun min rabbikum a cikinsa akwai nutsuwa daga wajen ubangijinku mecece sakina malaman tafsiri sun yi ƙarin ilimi sun ƙari juna ilimi dangane da me ake nufi da cewa fihi sakinatun min rabbikum aliyu dan abi talib radiyallahu ta'ala an yace a cikinsa akwai rihun khajuj an gane rihun khajuj idan aka ce rihun khajuj wata iska ce mai ƙarfi da tsakon kwani a cikinta haffafatun laha ra'san kuma tana da walƙiya da haske in ta fito tana da kai irin kan mutum wa wajhun ka wajhil insan tana da fuska irin fuska ta mutum wai wannan shine abin da ke cikin abin da ake nufi sakinatun min rabbikum an gane haka shine ra'ayin aliyu dan abi talib mujahid ibn jabar al-makki yake cewa abin da ake nufi da sakinatu min rabbikum shay'un yushbihul hirra wani abu ne wanda yake kama da mage lahu ra'asun yana da kai ka ra'sil hirra kamar kan mage wa zambun ka zambil hirra sannan yana da ainihin wato jela kamar irin jelar ainihin wato mage kuma yana da fiffike guda biyu kaga mage ba ta da fiffike ko to suka ce wannan shine menene shine sakinatun min rabbikum dan abdullahi dan abbasin yana da wata magana saɓanin wannan wahab ibn munabbahin jagororin ba da isra'iliyat kenan ya kasance ba yahude ne kuma daga baya ya musulunta tabi'i ne shi kuma sai yake cewa hiya ruhun min Allah ya takallamu idan talafu fi shay'in wani rai ne da Allah ya halicce shi a cikin wannan akwatin yana magana idan banu isra'ila suka samu saɓani an gane thumma yukhbiruhum bi bayani ma yuridun sai ya ba su bayanin abin da suke so su ji an gane wasu kuma suka ce sakinatun ai fa'ilatun su sukuni ai tuma'ninatun min rabbikum ma'ana kawai dai kuna da nutsuwa kawai idan kun ga wannan akwatin to kun san nasara tana tare da ku Allah zai ba ku nasara haka wasu suka fassara to wanne za mu ɗauka wanne za mu bari dukkaninsu wannan annabi bai faɗi ɗaya daga ciki ba ijtihadi ne na isra'iliya abin da nufi a nan allah ya ce akwai nutsuwa a cikin wannan akwatin abin da ake nufi da nutsuwa wato sukan samu nutsuwa idan suna tare da shi cewa sun kiyaye wani abu mai asali da allah ya mutunta su ya ba su to sai su ji confidence da ƙarfin gwiwa sun rike wani alkawari na allah ina fata fahimta amma ba wai wani abu bane kaza wani in ka faɗi wannan to kana buƙatar dalili babba da zai karɓi wannan ina fatan fahimta wa baqiyatun mimma raka alu musa wa alu harun malamai suka ce abinda kuma ake nufi da ragowar kayan annabi musa da haruna a cikin wannan akwatin shine wannan akwai lauhani min taura alluka guda biyu allo allo guda biyu na attaura wa sannan kuma akwai rudadul al'alwa wato gutsattsaran alluka na wannan attaura wacce ta ɓaɓɓalle wa kana fihi asa musa wa na'la a cikinsa dai akwai asa musa sandar annabi musa kun sa ai dama an bashi mu'jiza ta sanda ko to kifin ɗinta a cikin wannan akwatin sannan kuma da takalman annabi musa wa imamatu harun sannan akwai kuma rawani na annabi harun a cikin wannan akwatin an gane da kuma wani kafir minal almanni in aka ce kafir akwai kamar ka ce kuttu wani mazubi na wannan almannu almannu ba darba ba kenan aka sauka musu almanna wa salwa to wannan darba din ai sun killace ta as a wani record ne kamar sai ya zama wannan ɗan akwatin kamar wani ɗan ƙaramin wani mathaf ne wani ɗan ƙanƙarin museum ne nasu to suna na tarihi suna killace wannan abubuwa a ciki to shine baqiyatun bima taraka alu Musa wa alu Harun to wannan akwatin tahmiluhul mala'ika zai zo musu mala'iku suna ainihin wato rike da shi to a daɗin baya nan eh a da ai an kwace shi dan haka suke tsoro suke firgicen su fita yaƙi to sai Allah ya ce wannan shaidar alamar annabtan ƙalutan za a zo muku da wannan akwatin mala'iku suna ɗauke da shi idan kuka ga wannan alamar ai za ku yadda ku ce menene ku ce e annabi ne ya kamata a ce ku fita ku yi wannan yakin da ake nema ku yadda da shi ina fata mun fahimta shi yasa Allah ya ce inna fi dhalika ayatan lakum in kuntum mu'minin lalle a cikin wannan akwai aya in kun kasance ko mu'minai ne to ba yadda suka iya tun daga abin da suka nema an ba su to yaya ta faru sun yadda a fita yakin yaya ya faru shi ma sarkin ya kiyaye sarautar ko kuma shi ma daɗin mulki ya sa ya canza za mu koyi abubuwa da dama falamma fasala talutu falamma fasala ƙalutu bil junudi ƙola inna allaha mubtalikum bi naharin faman shariba min فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده نعم فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين na'am ubangiji Allah madaukakin sarki yace falamma fasala talutu bil junudi a lokacin da talutu ya fita da tawagarsa bayan gari tunda yanzu ya zama sarki sun yadda to bari a je a yi testing din wannan military nasa yaya za su iya yakin ko sai an yi garan bawul sai ya fita da su bayan gari domin ya yi ainihin wato testing ɗinsu akan za su iya juriya wajen yaƙi kada ku manta mun ce inna allaha astafahu wa zadahu alaikum uh, wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism Allah ya bashi kwanya kuma ya bashi karfin jiki kuma ga experience na yaki to dan haka falamma fasala talutu bil junudi a lokacin da taluta ya fita da wannan rundina bayan gari lafazin fasala ai al qat'u ma'ana ya yanke ya fita da su bayan gari qala sai ya gaya musu inna allaha mubtalikum bi nahari lalle Allah maɗaukakin sarki zai jarabce ku da wata ƙorama faman shariba minhu dukkanin wanda ya sha daga wannan ƙorama falaisa minni to baya tare da ni babu ni babu shi wa mallam ya ta'amu wanda bai testin ɗin wannan ƙorama ba bai sha ba fa innahu minni to shi ne nawa da shi zan iya fita da shi yaƙi illa man tarafa gurfatan ko garfatan kira'o'i guda biyu sai dai wanda ya dan kamfata kamfata guda daya da tafin hannunsa to wannan shi ma babu laifi to me ya faru fasharibu minhu dukkansu suka sha wannan korama din illa qalilan minhu sai kaɗan daga cikinsu su ne ba su sha wannan ruwa ba falamma jawazahu huwa lokacin da shi ƙaluta ya ƙetare wannan ƙoramar wallabi na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi ma'ana ba sauran ba waɗanda suka ɗanɗana kaɗan da waɗanda ma ba su ɗanɗana ba ƙalu sai suka ƙara cewa la ƙaƙata lanal yau ma bijalu ta junudi aiko a yau ba mu da ikon fuskantar ƙaluta um, jaluta da rundunarsa tun da dama ai da jaluta za a fita yaƙi za a je a yaƙa ko suka ce yadda kuma ke adadin nan ba mu da damar da za mu je mu yaƙi jaluta a ɗan ƙanƙanin adadin nan namu ƙwalar ladina ya zunnuna sai waɗanda kada ka ce suke da zato kaga tun anan kana buƙatar makamin ilimin tafsiri ba kowace kalma ta larabci kake mai da ita fa hausa ba ƙwalar ladina ya zunnuna kada ka ce sai waɗanda suke da zato ka rubuta malam qala alladhina yadhunnuna ay ƙalan alladhina yuƙinu sai waɗanda suke da cikakken yaƙini annahum mulaqu rabbihim cewa su za su haɗu da ubangijin su suna da yawa cikin qur'ani irin wannan inni zanantu ni mulaqin hisabiya kada ka ce ni ai dama na zaci a'a inni An anni mulaƙin hisabiya dama ina da yaƙinin zan haɗu da hisabi na irin haka yadda Allah ya labarta mana to qala ya yadhunnuna sai waɗannan waɗanda suke da cikakken yaƙini da imani suka ce annahu mulaqu rabbihim annahu mulaqu Allah suke da cikakken yaƙinin cewa za su haɗu da Allah maɗaukakin sarki sai suka ce kan min fi'atin qalilatin yoso da yawa wata rindina karama galabat fi'atan kathiratan bi idnillah suna ainihin wato rinjaye ko tana rinjaye akan runduna masu yawa bi idnillahi da izinin Allah wallahu ma'as sabirin Allah kuma yana tare da masu haƙuri lokacin da aka fito wannan testing ɗin rundunar domin a tafi kun san su nawa ne malaman tafsiri suka ce sun kai su kusan dubu tamanin tamanuna alfan mutum dubu tamanin haka suka fito domin a je a fita wannan yakin amma da aka fara zaizayewa idan kun kirga wato ikhtibar nawa ya musu jarabawa nawa nawa ya yi musu sai da aka zo bai fi so 310 ba wannan yake nuna maka za ka ga mutum yana a fito zanga-zanga a fito ai a fito ai ana fitowan ka neme shi ka rasa haka ne ba a baki take ba abin a aiki take don haka kada ka yi wani abin da ka san ba za ka iya shi ba maganin bari kada ka soma za mu da wasu darussa a cikin darussan da za mu ɗauka a nan kaga suna cewa wato wa malana Allah nu qatila fi sabilillahi ajiya mu kan me zai hana a ce ba za mu fita yaƙi ba an yi mana kaza an yi mana kaza duk abin da aka ce zami har yake cewa hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu ba ku ganin in an farlanta muku yaƙi ba za ku eh, kada ku ce ba za ku yaƙi ba suka ce me zai sa mu ce ba za mu yaƙi ba kawai a farlanta mana Allah ya kawo yaƙi Allah kaza baka san abin da ke cikin yaƙin ne. to kaga suma a nan, ga su nan lokacin an ta tamore za a tafi ga tabutu an dawo musu da shi ga kuma sarki an sa ga annabi kowa aka fito su dubu tamanin malam amma da aka zo jarabawar farko ya ce to ga ƙorama nan dukkanin wanda yake so mu tafi kada ya sha wannan ruwan in kwa kana so mu raba gari ka sha wannan ruwan da yawansu sai suka sha wannan ruwan suka yi tatul suka koshe an fahimta sai wasu kaɗan suka ce bari su yi kamfata ɗaya wasu kuma ba su ainihin wato sha ba to tun daga nan aka zabtare amma a matakin farkon da waɗanda suka sha ɗin da waɗanda ba su sha ba duk an tafi an gane an tafi da su kun sami aka jarabce su duk wanda ya testin din wannan koramar sai da ya zama kishirwa ta ninku a kansa ninkin ba ninkin mm. wanda kuma bai testin din ko so ɗaya ba sai aka ɗauke masa kishirwa wanda ya yi testin din da garfatan biyadihi so ɗaya shi kuma sai ya zama akwai kishirwar amma ba can ba ba kamar wanda ya tatul ba kun gane me fiƙihun wannan aya duk lokacin da Allah ya ce kada kai zina idan ka je kai zina ta dinga damun ka har mutuwa ka kenan an gane duk inda ba kai tuba ingantacciyar tuba ba duk lokacin da Allah ya ce kada kai abu danne kada ka yi amma idan ka ɗauki abin ya zama jikinka menene dan nayi kaza dan nayi kaza to zai zo ya dinga damun ka me yasa kamar ni ne kaza ne kaza ne kaza sai dai idan ka yi ingantacciyar tuba sai ka san Allah ya ce wa inni la ghafaru liman taba zuwa karshe amma in ko ba haka ba in Allah ya ce kada ka yi abin nan ka je kana yi to sai Allah ya jarabce ka akan wannan abin da kake yi na farko ka ga mutum abin ya zama masa jiki ba zai iya denawa ba saboda Allah zai baka talala yana maka wato ka ga kamar ana son ka ne kake wannan aikin ba so bane dan uwa idan ka ga kana neman wani abu an hana ka watakila alheri ne a gare ka kullum kai fulus fulus fulus kuɗi kuɗi kuɗi wani a gaban harami kuɗi a masallaci kuɗi ramadanun nan ya shigo shi kuɗi kuɗi in ne kuɗi zan mai da wannan masallacin masjidul huda irin masallacin ay mai kifi na kano ko da irinsa zan musulta duk da muwa nan masha Allah yana da abin nan idan ne kaza zan ɗi mutane kaza ne kaza zan yi kaza zan yi kaza ana zuwa kuma sai allah ya ce to ga dukiyan nan ka samu Allah an zo karban zakka an zo karɓar kaza kai wallahi cashless policy ana fama da kaza ana fama da kaza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 yayin da ka je gurin sai ka ga karatunka daban ne lissafi yana nema ya kunce maka sai ka je gurin sai ka ga abun ba ɗaya ba ne to a irin wannan situation sai ka ga ka samu ilmul yaƙini ilimi na haƙiƙa da haƙul yaƙin ina fata mun fahimta kai dai wasallallahu salamata wal afiya ka nemi Allah rangwame da ya baka abin da zaka iya yi amma ba cikawa Allah maɗaukakin sarki baki to don haka Allah maɗaukakin sarki a nan gurin sai yake nuna mana a nan cewa wato da yawansu sun bar wannan abin bayan sun taburin a kan ya zo to gashi an masu jarabawa ɗaya kada ku sha suka sha kuma Allah ya jarabce su da kishi tunda akwai kishi kaga ba yaki kenan to tun daga nan suka fara sulalewa suka ƙi su fita wannan yakin bari ku ji wani babban speech ko kuma wani babban kalima da shi tsaluta ya faɗa ya ce dukkanin wanda yake so ya bi shi to ga condition ɗin fita wannan yakin in kuwa baka cika wannan condition ba to kofa a buɗe take ka koma gida ba ma buƙatar ka kuma haka ake son jagora commander sarki ne shugaba ne ga dukkanin wanda zai jagoranci wata tafiya a fitar da tsari terms da tsarukan da za a tafi akan wannan wanda zai tafi ya tafi wanda ba zai tafi ba ma'a salama to a daidai nan gurin sai tsaluta bayan za a fita wannan yakin sai yake cewa la ya ma'i rajulun kada wani mutumin da farkon speech sa kenan na fita yaƙi sai yake cewa kada wani mutumin da ya fito tare da ni wanda wannan mutumin ya bini bina an lam yafriq minhu dukkanin wani wanda ya fara ginin gida bai gama shi ba to na sauwake masa ya koma gida kada ya biyo ni ya fara gini ya kai linta ya fara gini ya kai kaza kaga ya fara gini ya kai linta yana goro zai yi me kenan zai yi aure amarya tana jiransa ba yaƙi ba ne a gabansa don haka ya koma kwamanda ba zai tsaya ba na farko kenan na biyu wala sahib tijara ya biha kada wani ɗan kasuwan da ya shagaltu da kasuwanci ya ce zai biyo ni wannan yakin in dai kasuwanci ka sa gaba babu abin da ka sani sai kasuwanci kuɗi da hada-hada da lissafi kuma kana so a dawo watakila ka ci riba da kaza in wannan shine gharar da hannun ka sa a gaba to kai ma ba ma bukatar ka ka koma gida kun ji siffa ta biyu na uku yake cewa wala rajulun alaihi dain kai wanda ma bashi ya masa katutu ya koma gida ba ma bukatar sa kun san me yasa ah. ya ya ci kuɗin mutane na bashi zai fita yaki kuma haƙƙin bashi kenan ka je ka san yadda za ka biya su in dai ka san ka ci bashi wani zai ce ai zai tafi neman shahada ka san in yi shahada kuma wa yake magana bashi ai ruwa ta sha kenan kai sai dai Allah ya baka ladan abin da zai baka to kada wanda ya ci bashi ya ce zai biyo wani yaki a'a ya koma na sauwake masa na gaba wala rajulun tazawwaja ra'atan walam yabni biha walam yabni biha kada wani sabon angon da an yi ayyiriri an yi guda ba a kai ta ga ɗaki ba ya ce zai taho wallahi zai ba mu matsala ne ya je ya ci amarcinsa ba ma bukatarsa ku ji maganganu kamar a yau ake yin su jagora kenan abinda ɗaluta yake ta maganganu a lokacin amma saboda ya san ta'annuti na banu isra'ila ne amma sahabban annabi sallallahu ai za ka ga akwai waɗanda suke cin amarcin a daren da aka buga gangar yaƙi malam ya ba amaryan ko jinin ainihin wato ko wankan janaba bai ba aka fita yaƙi mala'iku suka karasa masa wankan da kai kabbara saboda ba za ka iya ba haka tsarin yake to sahabbai imanin su na daban ne kawai kai musu addu'a Allah madaukakin sarki ya samu biyo bayan su da kyautatawa to amma saboda shi ya san mutanen su da kangarewa ce kada wani angon da an ɗaura aure yana mararin amaryarsa kuma ya fito filin yaƙi ya fito filin daga a'a ya koma mun sauke masa ya ci gaba da cewa wala yatba'uni illa shabun nashid alfari. bana bukatar kowa in ba matashi ba wanda yake da cikakken lokaci annashid mai walwala mai annashuwa mai kazar-kazar mai san abin babu wani abin da ya shige masa ainihin wato duhu watakila ko auren fari bai ba ballantana ya san daɗin auren bai saba da dukiya ba ballantana ya san daɗinta bai saba da wani abin duniya ba a'a shi me yake nema ɗaukaka kalmar Allah ɗin ya ce to irin waɗannan nake nema la ni illa shabun nashid alfari. sannan to waɗannan da ya zo ya yi musu waɗannan kafin a fita ɗin ya yi musu wannan kalima ɗin to shine fa aka samu wannan mutane dubu tamanin suka zo suka haɗu duk sun cika wannan sharaɗin sai da suka cika wannan sharaɗin wa kana fi harrin shadidi. to a lokacin akwai tsananin zafin rana to sai ya sa musu wannan sharaɗin kada ka ga wata ƙorama ka ce wai za ka sha ruwa wanda ya sha mun raba gari wanda bai sha ba muna tare da yawa kaga suka sha aka zabtare da yawan su na gaya muku har sai da suka dawo su ɗari uku da nawa da goma sha to wannan ɗari uku da goma shan bayan an yi tasfiya an tantance an yi tantancewa kamar haka na farko tantancewa wajen shan ruwa kaga da yawa suka sha kishirwa ce ta kore su ba su iya tafiya yakin nan ba sannan na biyu sai ya ce kishirwan nan ba za ta sa wai na koma baya ba a ya ci gaba da tafiya shine falamma jawaza huwa lokacin da ya ketara wannan korama shi a karan kansa abinda ake nufi a nan kwamanda jagora kada ka zamo kai jagora ne amma kana baya a'a jagora gaba ake ganinsa in aka ji kiki kaka a ganka a gaba irin jagorancin annabi aka ji ƙara mutanen madina suka fito su ga menene sai suka ga annabi yana dawowa su kuma lokacin suke tafiya ya ce ku kwantar da hankalinku babu komai babu komai ka ga manya jagora sallallahu alaihi wasallam kada ka zama wai kai malami a makarantar islamiyya jagora an ce ga wata tata da aljanu ka fice a guje kana koba kana ku karanta mata wata yana kofa yana karanta mata wattaba'u ka zo ka karanta wattaba'u din mana to Allah ya ganar da mu jagora a gaba ake san a same shi ba wai yana daga baya baya ba matsoraci baya zamowa gwani ina fata mun fahimta to shi yasa Allah ya ce sai ya zamo ya wuce gaba ma jawaza huwa wallazina amanu ma'ahu to da waɗanda suka yi imani a tare da shi su ma suka ci gaba da tafiya amma gabanin akai 310 ɗin nan sai waɗannan da suka yi ragowa ba 310 ɗin ba sai suka ƙara cewa kai la ƙaƙata lanal yauma jaraba ta nawa kenan ta uku la ƙaƙata lanal yauma bi jaluta wa junudi suka ce mu kan yau gaskiya ba mu ganin za mu iya samun cin galaba akan jaluta da rundunarsa saboda menene saboda ba su da yawa su ma suka ce gaskiya mun rabu da ku ku gane yan uwa babu mai rauna na tafiya sama da waɗanda sai an fito su baka ciwon kai qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum da mun san yaki ne da ba za mu bi ku ba sai su ce ba za mu koma haka aka yi taiwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma sabai suka kafu to don haka suka tafi sai suka ba mutum 310 wasu suka ce 15 to wannan 300 suka ce su ne wanda ya gunnuna annahum mulaqu rabbihim ma'ana annahum mulaqullaha kai ma'ana suna da tabbacin da yaƙinin za su haɗu da Allah sai suka ce kan min fi'atin yo so nawa ne wata tawaga ƙarama galabat fi'atan kathiratan bi idnillah wanda suka yi galaba akan wasu tawaga masu yawan gaske wannan an sha samu na haka imani ake so a samu bi idnillah da izinin Allah maɗaukakin sarki hakan ta faru a kansu me ake bukata wallahu ma'as sabirin Allah maɗaukakin sarki yana tare da waɗanda suke ainihin wato masu haƙuri aran ma zancen yana haɗe da juna kuma ana ta nuna mun saura minti hudu minti biyar minti kaza amma garo mana wannan aya ta ƙarshen mu ji me ya faru na'am walamma barazu لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق الحق وإنك وإنك لمن المرسلين نعم ubangiji Allah ya ce walamma barazu li jaluta lokacin da suka fito na fito da jaluta yau kam ga runduna ta haɗu iltaqas sakinani ko ma'ana ga jaluta ga tsaluta Walan ma bara zuri jaluta lokacin da suka fito na fito da jaluta wa junudihi da rundunarsa Ƙalo sai wannan ɗari ukun da sha suka ce rabbana ya ubangijinmu afriq alaina sabaran ya Allah ka cika zukatanmu da haƙuri wa a aqdamana ka tabbatar da dugaduganmu wansurna alal qaumil kafirin ka taimake mu akan waɗanda suke kafirai fa hazamuhum bi idnillah sai suka rauna nasu. sai suka ci nasara a kansu sai suka murƙushe su wannan kalma ita nake so ta fito ta kuku ku sai suka murƙushe su da ainihin wato da izinin Allah maɗaukakin sarki wa qatala dawudu jaluta ɗaya kar ɗaya ko <laughs> ma'ana sai annabi dawud ya kashe wancan jalutan wa atahu Allahul mulka wal hikmata Allah ya bawa annabi Dawud mulki da kuma hikima wa allamahu mimma yasha kuma ya sanar da shi cikin abin da Allah ya so walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd ba dan yadda Allah madaukakin sarki yake kore ma'ana yake kare wani sashin mutane akan wani sashe ba lafasadatil ardu da ƙasa ta lalace lafasadatil ardu walakin Allah bu fadlin alal alamin sai dai Allah maɗaukakin sarki ma'abocin falala ne ga halittu ga baki ɗaya tilka waɗannan ayatullah ayoyi ne na Allah na tuluha alaika bil da muke karantar da kai su da gaskiya ake karantar da wa da annabi sallallahu ake karantar da kai mai karatu a yau akan cewa ka sani kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin wa innaka laminal mursalin kuma duk abin da ake so ku ɗauka tun daga kissan nan Alamtara tara ila alladhina kharaju diyarihin diyarihim wa hum Mauti? hadara al-maut laminal mursalin Lallai kai annabi sallallahu alaihi wa sallam kana daga cikin manzanni kuma sahabanka sun matsala irin wannan aya su kaɗan ne a shekara ta biyu a yakin badar amma ka duba yadda suka lallasa wa kafiran ƙwarashawa suka ɗauki wato kashinsu a hannu su ma su goma sha ne su kuma su dubu babu kaɗan amma allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara a kansu saboda nassin ko sunna ta allah maɗaukakin sarki yosotari karamar runduna mai imani da takawa tana cin galaba akan runduna mai tarin yawa akwai karatuttuka masu tarin yawa a nan da iburori da wa'azozi da ya kamata mu ɗauka a baya da yau da yau da kullum da muke karatu wanda ya kamata mu fitar da su da izinin Allah lokaci ba zai bamu dama a yau ba za mu tashi akan aya ta 250 din nan mu tike sannan kuma mu dora akan tilkar rusul faddalna ba'dahum da izinin Allah abinda muka faɗa na daidai ubangiji Allah ya damu cikin ladan na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa bi hadal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu Allah saka